Jama'a assalamu alaikum. Yau za mu taɓo wani batu ne mai tayar da hankali na mutanen wasu ƙauyuka da ke cikin karkara a gundumar Yola Doka a jihar Bauchi. Wannan karkarar tana tsakanin garin Bauchi zuwa garin Das. A wani ƙauye mai suna Muyangal akwai wata baiwar Allah mata aure da wasu sanannun mutane a wannan ƙauyen suka bi dare suka je suka yi mata fyaɗe a lokacin mijinta baya gari. suka kuma gargaɗe ta cewar za su kashe ta muddin aka ji labari. Daga baya sai ta kai ƙara kan ita ba za ta yarda da wannan cin zarafin da aka yi mata ba. Aka kama uku daga cikinsu waɗanda ta iya gane su, na hudun dai ba ta gane shi ba. Bayan da aka kai su a gaban kotu aka ba da su kuma sun sake komawa suka yanke wa mijinta hannu a zaman kashedi na abin da za su iya yi mata. duk da irin barazanar da wannan mata take fuskanta dai har yanzu waɗannan mutane suna nan suna yawon su a cikin wannan karkara bari mu faro daga kan wannan mata da kuma yadda wannan al'amari na fyaɗen ya samo asali sunana amina dauda wanda aka fi sani da bebe ina munyangal lallai muna munyangal to sai ran ne eh me faru abin da ya faru shine ran juma'a na je kasuwa na ta kamar wata nawa kenan wace juma'a ni ban san kwanakin watan ne ba watan takwas eh. to shi ne ta yi na je kasuwan yawon doka na ta da tattare na kunshi misalin sha ɗaya sai shi soja umaru kenan umaru soja shi ya fara zuwa wuri na ya same ni ya sallama shi na farkon zuwansa bai shiga cikin ɗaki ba sai ya leka haka ta windo sai ya yi sallama sai na ɗaga na haka ya saka ya sallama sai na nashe waye ne sai ya wani ne na ce wani kamar wane ne kenan sai ya mun yalli ne to akwai wani yaron da muna tare da shi a wurin ana she masa yalli to ni na ɗauka ma yallin ne sai sha ah, yalli lafiya yanzu na ganka nan yanzu kake tafiya sai ya mun kalau ina fitowa bakin rumfa sai na samu ba yalli bane sai na ka umaru soja ne da takalman sa hannu da sandansa da wani jakansa haka yana rataye da ita ta baya daure ta ta igiya ramu ah, ya ce masa sauje kalau na ganka a nan ya shi mun lafiya ya zo ne a gaishe ni saboda mai gida na bayi nan sai na ce masa amma yanzu da daddare ka zo nan ya ce eh, ba wani damuwa karin damu na ce masa to ba damuwa ina tsaya rumfa muka gaisa da ya ce na ce masa to ni ba zan koma kwanta sai shi a'a ya zo ne wuri na mu samu wuri mu zanna mu hira da shi Mai masa hira shi e hira shi e na shekara nan anya ya sha mu dai karin in daga hankali ba wani abu yana so kawai da shi mu zanna mu hira kenan sai muka fita kofar gida haka waje muka zanna muka yi zama da shi muka yi hira da shi sosai da ni da shi muna zanne yana gefe ina gefe haka ya gaggaya mu maganganunsa dai daban-daban dai don a lokacin mu akwai wani bafulatanin da aka sare ta gefe mu ta wannan garin mu din na eh, to shi da ma san wannan umaru sojan ya saba ne ya zo ku hira da shi haramun ni kama lokacin da mai gida na yana nan din nan ma ina ganin bana shekara sha hudu tun da nake gidansa ba taba ganin umar soja gidanmu ko mutuwa aka mana ko biki muke yi ko rashin lafiya ban taba ganin sa ba sai wannan kar to bayan kun hira me ya faru bayan mun yi hira da shi sai shi mun to shi yanzu ba zai tafi ba sai ya ya lalata da ni kafin ya tafi na ce masa ba zai yi ba sai shi a shi ba tun da ya zo ba zai tafi ba kara ma yadda kawai na ce masa sai ya shirya tambo guda biyu sai ya bani irin manyan nan haka me tambo irin shinkan din nan da ake mm. taunawa sai na ce masa ni fa oh, time bomb eh ya bani ya ce in she na she masa tun da ya bani na bauta ya zan shi sai na rike tambon ban shi ba daga nan sai ya kama hannu na ya ja ni sai mai da ne shikin wani dakin mu haka daga nan ma sai ya ajiye jakan to jakan nan ina ganin wani abu ne a shikiya ne oho amma ina ganin ta dai da nauyi shikenan ya yi lalatansa da ni ya fita ya fita kenan a nan a cikin gidan sai ya fita ya fita kenan abun bai kai minti daya ba ma na shiga wannan daki inda yaran mu suke na kwanta sai na sake jin kuma wani ma ya shigo na buga kofa haka sai ya shigo sai na gan shi da bindiga yana zuwa sai ya shirya hulansa ya haska fiskansa ya shi. in kalle shi da kyau na shaida shi kuwa na ce ban sai shi ba ya ce in na san shi ya ce mun to sai ya samu bindigan anan haka girji na sai ya to ya zo wuri na ne me ya sa na hana wannan yarinyan wajen mu tafiyan ɗakinta ya na ce ni ban hana ta da tafi ba hakurin da na ce mun ma ba wai a cikin wani tashin hankali na ce ai hakurin nan fa a cikin fulatan shi ne na faɗa sai ya ce to maza mazan tashin bashi dubu ɗari na ce masa ni ba da dubu ɗari ya ce ba shi fa na ce masa ba ni da shi ya ce to in ba ni da shi ya zo da niyan zai harbe ni ne na ce masa ba damuwa in haka Allah ka dama mai na iya yi ya ce to abin da za a yi yanzu ɗauki ɗan kwali na da taburma mu fita waje na ce masa a ni kan ba zan ɗauki taburma ba ya ce har ma yana magana ina amsawa ya ja bindiga ya ce zai sake mun bindiga fa wurin na shiru ban sake magana ba to shi kenan dai ya tunkuɗa ni dai muka fita waje muna fitowa waje na samu nan su biyu suna tsaye kuma a tsakiyar gida da shi na farko din a a shi umaru kan ya riga ya fita ai mm-hmm. shi ya riga ya fita wa'annan kuma sun bi bayansa sun zo su uku suka shigo ɗayan shi ya shiga wanda ban san shi ba shi ya fito da ni to na samu nan ɗaya waje ina fitowa waje sai na shaida wa'annan mutanen su biyu mm, kamar wa dawa kenan um, shi usman da auta sai na shaida su dan hajiya ina kallon su sai shi mai bindigan sai ya mun mari biyu ya shinta ina kallon su ina kallon su akan me akan na gane su kenan in na gane su in faɗa kawai don kar ma su tafi daga baya in faɗa in na gane su kawai su kashe ni kawai su tafi na ce ni ban gane su ba suka ce in na gane su fa in faɗa na ce ni ban gane su ba to wajen shi wanda ban san shi ba shi ya ja ni ya tafi da ni bakin jeji shan kabar da gida shi ya je kwantar da ni a wurin shi kan daga mari biyun nan fa abin da ya mini ya ja gefe ya zanna sai ya bar ni da wa'innan guda biyu to a wajen suka gama abin da za su yi da ni suka tashi suka koma gefe aka suka zanna ya suka kama dariya ina kallon su sai suka shin tashin koma gida amma gargadin da za su yi mini in na kuskura na faɗa to a bakin raina ko da mai gida na ya dawo na kuskura na gaya masa suka ji maganan nan to za su dawo su kashe ni ko ma yaya aka yi to ka gani kuma hakan ne na to ai tunda dai sun shi za su dawo su kashe ni bai kamata in rufe maganan nan ni tunda na san su mu shi ne na je na gabatar da maganan a kun yan danga muka tafi shawarar mu muka na na jama mm. a dunnan yankin yola dokan ne eh marafa kenan ana ce masa marafa mutumi mm-hmm. shi dan dangadin eh mm. to sai ya mu je mu gaya masa sarkin mu muka je muka gaya masa ya ce to shi yanzu tunda masu laifi ba ta yankinsa suke ba bai kamata yanzu ya dauki wani mataki ba yanzu mai mashin ya dauke ni mu je shan inda masu laifi suke a je a yi magana a wurin to shi kenan sai su 'yan tanga suka tafi nima kuma yana tafi gida kafin mu tafi kafin masu kenan to da na je gida na kwanta ma ni ban fita da wuri ba har sun haɗu a shan sun tattaro masu laifin gaba ɗaya sun tara su wuri to sai shi marafin ya ɗauki mashin ya zo same ni ya ɗauke ni muka tafi shi a wajen masun kenan sun kamo wa'annan masu laifin eh sun kamo su su nawa su uku suka zo da su tun da ɗayan ban san shi ba ba su faɗe shi ba mm, amma shi ma na cikin wanda aka kama a'a ba shiki su ukun nan ne kawai wanda na na sai da sun su suka kama shikenan sai muka zo muka zanna wurin muka yi magana te na kawo tambon da ya bani da ya tashi ya bani dari da hamsin wani jinsi kilif na kawo shi gaban sarkin an same shi kuma an tambaye shi sai ya shi wallahi bai je ba ana shikin haka dai ana cikin masa tambaya dai to sai ya gudu a gaban wannan sarkin shi umaru soja kenan mm. to da ya gudu sai aka ɗauki sauran su biyu kenan auta da usman aka tafi da su aka je shan to a lokacin sun ce mu tafi shan to ba mashin kuma gashi dare ya yi ce to tun da dare ya yi ni zan koma gida sai gobe na koma gida da safe muka yi sammako da ni da wan miji nan kenan yaya muka tafi shan din sai muka je muka samu ai har sun ba da belin su ma sun koma gida gida suka kwana suwa suka da belin su su yan tanga su suka ba beli belin suka kamo sun su suka eh, su wanda suka kamo sun su suka ba da beli to kamar yadda muka ce a bayan da aka bayar da belin su wannan magana ta kai har gaban kotu a Bauchi inda waɗannan mutanen suka nemi lauya suka kuma fara kawo cikas ga wannan batu suka kuma je suka sare ma mijinta hannu a kasance da mu a shiri na gaba domin mu ji abubuwan da za su wakana.